Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa da da biyu biyar, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol har ma da niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi nadama inda ya faɗa da safiyar yau Asabar cewa ban taba cewa ni sahihi ba ne, inda yake mai da martani kan wani hoton bidiyo da ya yi kalaman batsa a kan mata a shekara ta 2005 da aka fitar jiya Juma'a. A cikin nadama da ya fitar, Trump ya alkawalin ƙara zama mutumin kwarai nan gaba. dan takarar republican din ya ce abin da ya faɗa shekaru da dama da suka shige ba wani abu ba ne, sai dai mai abin da yake ɗauke hankalin jama'a sai dai trump ya caccaki abokiyar takararsa hillary clinton da mai gidanta a nadamar ya ce tsohon shugaban amurka bill clinton a zahiri ya zagi mata ko matarsa ta tozarta wa waɗanda mijinta ya sabawa jiya juma'a jami'an jam'iyyar republican suka kushe kalaman na trump mai tonon sililin na wikileaks ya fitar da tarin wasikun imel na 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton imel ɗin da wikileaks ya fitar sun hada da jawaban da ta gabatar ga manyan kamfanonin amurka an ambaci ta bakin clinton tana cewa ana buƙatar ɗaukar matsayin gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu a batutuwa da suka shafi tsare-tsaren gwamnati masu kada kuri'a da dama suna ɗaukar clinton a matsayin wadda ba ta faɗin gaskiya shugaban kwamitin jam'iyyar republican na ƙasa reince springboks ya faɗa wata sanarwa cewa imel ɗin sun nuna matsayin da clinton take nunawa a yakin neman zaɓenta damfara ce kawai imel ɗin na daga cikin ɗaruruwan saƙonni da wikileaks ya kwarmata na imel ɗin john podesta shugaban kwamitin yakin neman zaben clinton kwamitin dai bai tabbatar ko kuma musanta sahihancin saƙonnin ba Bada Sanders, wanda ya kalubalanci Clinton a zaben tsaye da ɗan takara, ya yi kira ga Clinton ta fitar da jawaban da ta gabatar a manyan kamfanonin Amurka. Rahotanni na nuni da cewa an biya Clinton sama da dala miliyan 20 domin jawaban da ta gabatar ga manyan kamfanoni da dama. Amurka na zargin ƙasar Rasha da kutse ta hanyar intanet da nufin yin zagon ƙasa a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar ko da yake manyan jami'an gwamnatin ba su bayyana kutsa a matsayin yaƙi ta hanyar intanet ba a cikin sanarwar da aka fitar jiya juma'a da yamma amurka ta ce ta hakikanta ƙasar rasha ce ta umarta kutsen da aka yi wa kwamitin shiryen babban taron jam'iyyar democrat na ƙasa a watan yulin da ya gabata inda aka fallasa dubban wasiƙun imel da ya zama tonon silili na jam'iyyar 'yan kwanaki kafin babban taron sanarwar da aka fitar daga ofishin daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa da kuma ma'aikata harkokin tsaron cikin gida ta amurka ta bayyana cewa an yi satan ne da kuma fallasa wasiƙun da nufin yin katsalandan a tsarin zaben amurka sanarwar ta ƙara da cewa mun hakikanta cewa ganin irin na waya da ke tattare da wannan yunkurin manyan jami'an ƙasar rasha ne kaɗai za su iya ba da izinin yin wannan kutse. jami'an leƙen asirin sun ce sun jima suna zaton rasha ke da alhakin kitsa kutsen suka ce rasha ta yi amfani da irin wannan salon wajen sauya ra'ayoyin jama'a a ƙasashen turai jami'an leƙen asiri sun fitar da wannan bayanan ne bayan da suka sami waɗansu ƙarin bayanan da suka ƙara tabbatar da haka jiya juma'a rasha ta yi barazanar ɗaukar matakin shari'a mai tsauri bayan da sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana cewa ya kamata a binciki moscow da damascus kan wato aika laifukan yaƙi biyo bayan hare-haren sararin sama da suka kai a matsugunan farin kaya a ƙasar syria jami'ai a ma'aikatar harkokin wajen amurka sun yi ƙoƙarin ɗauke hankali kan kalaman kerin da cewa ba wani sabon batu ba ne sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka ya yi amfani da irin waɗannan kalaman watan jiya a zauren taron kolin majalisar ɗinkin duniya lokacin da ya allah wadai da hare-haren bom da rasha da kuma siriya suka kai kan asibiti da ƙananan yara da ya ce sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa sai dai keri ya fita ƙararrar jiya juma'a ya kushe wa hare-haren da aka kai cikin makon nan kan asibitai a syria ya kuma yi kira da a gudanar da binciken yiwuwar aikata laifukan yaƙi To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Guguwar Matthew ta yi ta kadawa da iska mai karfi da kuma ruwa a jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka yayin da adadin waɗanda suka mutu yake karuwa a Haiti. Cibiyar kula da guguwar da ke Miami ta ce karfin guguwar Matthew da ya ragu zuwa maki uku Guguwar ta ratsa gabar tekun Florida da karfin gudun kimanin kilomita 195 cikin sa'a ɗaya. Duk da raguwar karfin guguwar, masu hasashen yanayi sun ce tana barazana ga rayuka har zuwa yau da rana a gabar tekun jihohin Florida da Georgia da South Carolina da kuma North Carolina, yayin da ruwan da zai taru zai wuce sentimita 30 a jihohin Florida da North Carolina da mai yiwuwa ya haddasa ambaliyar ruwa. bayan ganawa da shugaban hukumar agajin gaggawa ta ƙasa fema greg forget shugaban amurka barack obama ya gana da manema labarai inda ya ce ina so in ƙara jaddada cewa kowa har yanzu guguwa tana da haɗarin gaske akwai yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa da rasa rayuka da kuma lalata ƙaddarori majalisar ɗinkin duniya ta ce kimanin mutane biliyan shida ne guguwar ta shafa a ƙasar haiti inda dubu uku da hamsin suke bukata agajin gaggawa labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu mu sai a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To dalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda uku. Rahotonmu na farko zai yi magana akan matsalolin da zazzabin malaria wato zazzabin cizon sauro kan kawo mata masu juna biyu. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan irin matsalolin da abincin da aikinsa ya ƙare bisa dalilin dogon ajiya yake haifarwa al'umma matsaloli daban-daban da matakan da za a iya kare kai game da cin abincin da ingancin nasa ya ƙare. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne a kan yabawa da hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta yi wa ƙungiyar 'yan jarida masu yaƙi da cutar polio a jihar Bauchi. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo muku taron gangami da gidan rediyon muryar Amurka tare da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Niger. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Shin ko mai sauraro ya san cewa akwai illoli da dama da zazzabin malaria ke kawo wa mata masu juna biyu? Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da cikakken rahoto game da irin matsalolin da zazzabin cizon sauran kan kawo mata masu juna biyu. Dr. Dennis Hetima na babban asibitin ƙasa da ke Abuja ya zayyana illolin a yayin wani gangamin yaƙi da cututtuka da gidan rediyon muryar Amurka ya shirya a sansanin 'yan gudun hijira na garuruwan Goza da Bama da ke unguwar Dirimi da ke Abuja a ranar 11 ga watan Agustan da ya gabata. a gaskiya ciki yana rage karfin jiki a ba ma kawai eh, su yawan ka da sauran fa za ka ga daga mace tana da juna biyu ko minta zai dan ragu fiye da yadda ba ta da ciki ba a haka nan ko yadda eh, ciwon zazzabi kan kama su za ka ga mata masu juna biyu ya fi fiye da wanda ba juna biyu ba duk cikin da kanshi yana dan rage abinda muna ce da shi immunity a turanci a don haka mata masu juna biyu shawaran da muke basu kulmi sun je antenatal ana bayana musu kamar yadda muka faɗa yadda za a avoidin kada soro ya cize su sannan kuma akwai magungunan da ake basu na hana uh, shi malaria ya kama su muna faɗa prophylaxis na prevention akwai yiwuwar mace mai juna biyu in ta ɗau wannan cuta ta zazzabin cizon sauro ta sawa ɗan da yake cikinta? A kwarai in ya in muni sosai yakan sa su ma har su da ciki yakan faruwa za su iya su ba yaron tun yana ciki in ya muni sosai yakan iya sa mata ta yi miscarriage har cikin ya zube sauro muni ne tun ba ciki na fare ba to wani irin hanyoyi mata masu juna biyu za su bi domin su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta don kar ta shafe su ta shafi 'ya'yan da suke cikinsu ya a gaskiya shawaran da zan ba su na ɗaya a ringa zuwa awo duk mata masu biyu wato zuwa auna ba bata lokaci bane a gaskiya ana zuwa a auna su a duba yawan jinin su a duba ko jinin su ya soka sosai ana ba su kuma shawaro da yawa game da kiwon lafiya generally sannan banda, banda wannan akwai magungunan da kuma da ake ba su wanda zai taimaka ga kada wannan cizon ciwon cizon sauran ya same su har ya sami yaro na cikinsu baya ga zuwa awo wani matakai ita mayata mai juna biyu za ta ɗauka domin kare kanta da kamuwa da wannan cuta e sauran dai kamar yadda muka faɗa kada yarda ruwa ya taru kusa da gida kada a yarda su gongoni inda ruwan sama zai ya taru because in ka duba shi cizon sauran ya fi fitine mu lokacin damina don lokacin na sauro kuma suna samun isasshen ruwa su haifi ko ta ina so daga nan kada yarda ruwa ya taru kada ya yarda gongomi wanda ruwan sama yana taruwa ci na biyu kuma shine net da ana bayar gwamnati na bayar da mosquito net wanda mata masu juna biyu da yara ya kamata su kwana a ciki don shi ma yakan hana tsoro ya same su ya cize su then na uku kamar yadda muka faɗa za su iya using insecticides kuma a spraying ɗakin da suke kwana then na hudu akwai maganin da in ka sha yana nan a cikin jikinka har wata ɗaya so da ko sora ya cije ka don maganin yana cikin jininka har na wata ɗaya za ka ga da wuya ka kamu da shi dr dennis yatima na babban asibitin ƙasa da ke abuja kenan muhammad salisu rabiu murya amurka daga kano nigeria cin abincin da aikinsa ya ƙare saboda doguwar ajiya ko makamancin haka na kawo matsalolin rashin lafiya daban-daban. Bisa hakan ne masana harkar kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar suka miƙe tsaye don wayar da kan al'umma, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Malam Usman Yakuba, kwamishinan tsafta ya fara da wata matashiya kamar haka. dan adam ya san aji biyar ne wanda ya kamata ya kula da shi aji na harko in ta ya kasuwa Abincin na wanda ya so danye ya san da in na gona ne in na garka ne ma in hatsi ne akwai kasa a ciki in wata doya ce akwai laka a jikinta akwai wani abun da bai kamata bai shiga tukunya kina a wanke shi na biyu kayan da ake gyaran abincin nan wuka katakon da ake aza a yanka nama kayan nan tsaftatacci ne ka a gama wuka yankan nama da wuka yankan igiya a ce duka su ma kayan aikin gwadal ne bai kamata ba abu na uku wurin hawa abin ba a bambanta shi da garki ka haka wani akwai matsala abu na hudu kamar mata mun yi lura da sai a sa kaya a zo a ce a ta ai dahuwa mace sai ta yi wanka ta tsaftace jikinta sannan ta je ta kama aikin dahuwa abinci haka aka so abu na biyar shine kayayyaki na kanti kanti kamar su kihi kamar su madara wannan kamfanin in ya safaro su akwai ranar da aka bugo su akwai ranar suke ƙara aiki in mai kanti bai adalci ba ya rarraba ya diba datkin nan ta karewa abincin nan kai mai saye kawa kanka adalci ka duba ka gani in kihi ne in madara ne yaushe yake karewa in ka gani ya lalace ka kasau da zarar an amfani da shi watakila za a samu matsala ga lafiyar jiki kamar wani zawo ko kumburin ciki ko har kashewa ma yanayi saboda kamar kihi akwai wani sanadari a ciki wanda da in ya kwambar kenan to wannan in mutum ya ci wa zai gudanawa hal in ba a hankali ma za a samu bana rayuka. shi kuma malam abar to wakilin kungiyar sukuni mai saka ido ga abinci mai nagarta da na shi kira ta kowane bangare. babban gari kamar maradi inda ke da malaman tsafta ke da kowa da kowa irin wanda ya dace ba sa ga wannan aiki a ce an bari ana amfani da waɗannan abubuwa amma mutane saboda saukin shi saboda wani waye ana tasha nan ma ya kamata su yi taka tsantsan su kulawa da wannan ina kira ga ita direction ta commerce mai kula da da harkar kasuwa wannan aiki shi ma rata gare ta na ta bincika duk kayan da ake kawowa waɗanda ke cikin lokaci da waɗanda lokaci ya wuce ko magani ko abinci wanda suka ga lokacin shi ya wuce su gaya mutanen nan a yi hattara a cire shi daga musa wannan kasuwa da ake ciki abubuwa ne waɗanda suna da illa don haka ina kira gwamnati ta yi hattara ta tashi tsaye ta sa waɗannan ma'aikata su ta ba su kayan aiki na su yi bincike don a kare lahiya al'umma ko bayan haka wacce ko kuwa malaman tsafta kenan suna yi domin kai ban sayar da abinci da ya kara ci na tsafta malam Usman Yakuba. E kokowa da muke na kamar wanga kokari ku da kuke kawo mu labari ya je mu al'umma da mai saye da mai saye da yan labari ya kai musu ai kaga an ci gaba muna da jama'an mu wanda suna duba kamar tun daga bakin boda in ka so ka kamar daga Najeriya zaka shigo Nijar suna dubawa a ga abun nan yana da kyau ko baya da kyau abun da muke so mu ƙara jawo hankalin yan kasuwa a bar gama kamar garin rogo da petrol ai kaga ana samun matsala shine in aka riga aka shigo da kayan mai hisan mutum ya dora zuwa nan kamar eh, direction de la santé yayi bayani na abu kaza duka a yi liskin su a zo a bashi satifika abinci kaza yake saidawa ga inda yake dauko shi sai mu bashi hanyoyin matakan da za a dauka a kiyaye wannan ina gargadi ga mutane masu amfani da abincin wata arha aka ce tsada ce mutane su kiyaye duk abin aka ce ya lalace ko ka kiyaye shi ka je ka nemi lahiyayye baki gwalgwadon karhin ka ka saya ka dawam iyalin ka su ci Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar a gaida Shu'aibu Mani daga Maradin jamhuriyar Nijar sakamakon irin kokarin da kungiyar yan jarida da ke yaki da cutar polio a jihar Bauchi ya sanya hukumar kiwon lafiya ta duniya wato WHO ta yaba masu. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da cikakken rahoto. Ofishin ƙungiyar lafiya na Arewa mai lura da Arewa maso gabas ya yaba wa 'yan jaridu masu rubuta labarai kan cutar shan inna kan yadda suke wayar da kaiwa al'umma don ganin an kauda cutar shan inna a fadin najeriya An gudanar da taron bitan a otal ɗin Zaranda, babban likita ofishin lafiya na duniya da ke nan Bauchi. Dr. Adamu Ibrahim Ningi ya yaba wa 'yan jaridan kan yadda suke tafiyar da labaransu na wayar da kan al'umma game da cutar shan inna. fara yaki da ita wannan cuta ta polio takwas wanda ake ga cewa wasu kasashe sun yi amfani da shi kuma sun yi cikin nasara sun kawar da cutar a kasashen su to shi yasa sai aka ga ashe cewa kamar yadda aka kawar da cutar agana idan aka yi amfani da wannan magani a lokaci ɗaya duk kasashe suka yi amfani da shi in Allah da za a iya kawar da cutar polio kamar yadda aka kawar da ta agana yanayin da ake ciki yanzu cewa an samu ci gaba wajen yaki da ake da cutar da muna maganar yara kusan dubu ɗari uku da a duk shekara a duniya da suke kamuwa samu na ƙasa bisa ga wannan wannan cuta amma yanzu ana maganar yara ɗari biyu da hamsin da shida ne a duniya baki ɗaya wanda kuma ƙasashe guda uku kacal su suka rage wanda suke da wannan cuta take yaduwa a ƙasashen su wanda a wannan ƙasa aka same su sai kuma ƙasashen da suka samu cutar bayan sun kawar da ita ƙasar somaliya ita ce take da cutar ya fi kowace ƙasa suna da kusan yara ɗari da saba'in da takwas sai Najeriya da take da arba'in da shida da kuma sauran ƙasashe kamar yadda na zayyana a wannan bayani da na yi to a Najeriya arba'in da shidan guda biyar daga Bauchi ne kuma mafi yawan cututtukan an same su ne a arewa maso gabas wanda ya hada da Bauchi, Yobe da Borno da Taraba da kuma Gombe wanda wannan yanki kadai yara 21 ne daga cikin 48 din suke da wannan cuta kuma an samu ci gaba kamar yadda na nuna cewa bauchi da akan sami yara kusan 100 da suka na kasa saboda wannan cuta amma yanzu a bana guda biyar ne kacal suke da wannan cuta akan kawar da cutar ne idan ba a ganta a mutane ba an ɗauki bayan garin yaron da ake tunani yana da cutar aka ga babu wannan kwaya cuta to dole ne kuma dinga ɗaukan wajen da ruwa yake bi magudana haka ko na a ɗauki specimen a kai laba auna idan babu a mutane to dole kuma a tabbatar babu a muhallin da mutanen masu shi shine za a iya ce an kawar da wannan cutar. Dr. Adamu Ibrahim Ningi kenan babban likita a hukumar lafiya ta duniya Alhaji Sagir Aminu Sale tsohon mataimakin gwamnan jiha shine ya wakilci gwamnan jiha a wannan taron inda ya yaba wa 'yan jaridu yadda suke taka rawa wajen wayar da kan al'umma game da cutar ta shan inna. Dr. Nisar Aliyu Umar ya ja hankalin 'yan jaridu da su da ba da kaimi don ganin bayan cutar shan inna a wannan shekara. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Madalla a gaida Amina Abdullahi Girbo daga Baucin Yakubu. Yanzu kuwa lokaci ne da zan bar ku tare da Muhammad Salisu Rabiu da zai gabatar mana da abin da ya wakana a taron gangami da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Neja. Taron da ya faɗakar da mata masu juna biyu da iyaye masu shayarwa fiye da dubu biyu sanin dalilan da ke kawo zazzabin cizon sauro da kuma illolinsa da kuma yadda za a kare kai da kamuwa da cutar. Muhammad Salisu Rabiu gare ka. Za mu fara kiran Madam Nosi da Waba wadda za ta mana magana a kan cutar da nake kusan gidan kowa akwai cutar zazzabin cizon sauro. Za ta mana jawabi a kan yadda ake kare kai daga kamuwa da cutar da kuma in ta kama wani mataki ya kamata a ɗauka da kuma me zai hana ma wani mataki mutum zai ɗauka kan ma ya kamu da cutar. Barkanmu da warhaka. Ina muku gaisuwa kuma ina muku godiya a akan yadda kuke lura da yaranmu. A na farko dai za mu yi jawabi a kan zazzabin cizon sauro. Kuma na san cewa dukanmu nan mun san zazzabin cizon sauro. Ko ba haka nan ba? To ina kuma son faɗar da ku cewa zazzabin cizon sauro wanda muke fama da shi a nan mu ta Najeriya sannan kuma ta Niger State. Muna matuƙar ƙoƙarinmu mu ga yadda za a taimaka mana musamman mata yadda za mu kare kanmu daga zazzabin cizon sauro. To ta yaya ake samun zazzaɓin cizon sauro? A yadda sunansa yake? watan idan yadda muke aikace-aikace a cikin gidajenmu muna zubar da ruwa ko'ina muna ajiye ruwa a cikin su kwanoninmu watakila tukwanen da suka riga suka fashe ba za mu kifar da su ko mu fasa su ba sai don mu ajiye su ruwa ya taru da muddin ko inda ake samun ruwa yana taruwa kowane lokaci to a nan ne fa sauro yana hayayyafa sannan ya yawa a cikin gida daga wurin kuma za su shiga cikin gidajenmu cikin ɗakunanmu sannan su cije mu kuma idan mace tana da ko kuma mutanen cikin gidan nan in suna da ƙwayan cizon sauro a lokacin nan da sauron na idan ya ciza zai ja jini to shi ya kamu da zazzabin kenan a cikin jikin shi sannan kuma zai koma wani gida ko kuma ya koma ga wanda bai ma da zazzabin cizon sauro a jikinsa sannan ya cije shi sannan ya tura mishi wannan kwayar zazzabin cizon sauro a jikinsa sai mu ga cewa bayan kwana biyu ko uku sai yaro ko mace sai ta fara kaduwa jiki jiki ya zafi kai na ciwo sannan kuma ta fara amai ba ta iya cin abinci sosai daga nan sai ta fara makarkata sai a ce bari a kai ta asibiti amma kuma yawancin matanmu sai suka ga mutum ya zauna a gida ba zai zo asibiti ba sai a lokacin da ya jiki ba karfi ya tashi yana faduwa sannan a lokacin da zai je asibiti kenan to a takaice dai cikin gidajenmu mu da kanmu muke hada abin da zai kawo mana zazzabin cizon sauro da muna barin gidajenmu magudanar ruwa ba mu tabbatar cewa mun kau da ruwan da ba mu amfani da shi ba ruwan kuma da muke amfani da shi a cikin randanmu ya kamata muna rufe su idan muka rufe su ba yadda za a yi sauro ya shiga ciki har ya yi ƙunshi har ya hayayyafa balle ya cije mu saboda haka a cikin gidajenmu ya kamata duk ruwan da kake amfani da shi ko a cikin drum yake ko a cikin randa yake ya kamata mu rufe shi sannan kuma kada mu rinka ajiye ababen da ba mu amfani da su mu tara ruwa a ciki bai da kyau sannan kuma za mu iya gargaɗin mu ya kamata suna nome mana wuri kada a bar wuri da ciyawa shi yasa muka yi gargaɗi mu ce idan mutum zai yi noma a bayan gida a shuka abin da ba zai kawo sauro ba kamar idan ka shuka masara zai ba da inuwa sosai yadda sauro zai ta bacci a ciki har ya hayayyafa kuma zai ba da a lokacin da za ka ma shiga za ka gama sauro na tashi bu gaba daya sannan kuma mun ci ayaba ma idan ka dasa ayaba a cikin gida wurin da za ka ajiye sauro kenan don ayaba tana son ruwa in ko ana da shuke ire-iren shuken nan za a samu sauro da yawa a cikin gida saboda haka mu yi la'akari da shuke-shuken da muke yi a bayan gidajen mu kada ya zama abin da zai ajiye mana sauro. Madam Mezi da Waba kenan babbar jami'ar kiwon lafiya ma'aikatar lafiya da ke jihar Neja take bayani akan abubuwan da ke kawo sauro mai yada cutar zazzabin cizon sauron wato malaria. A shirinmu na makon gobe za mu ci gaba da kawo maku abin da ya a wajen taron gangamin kiwon lafiyar. da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar kwanakin baya a garin Kagara da ke jihar Naija. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican donald trump ya yi nadama inda ya faɗa da safiyar yau asabar cewa ban taba cewa ni sahihi ba ne ya mai da martani ne kan wani hoton bidiyo da ya yi kalaman batsa a kan mata a shekara ta 2005 da aka fitar jiya juma'a a cikin nadama da ya fitar trump ya alkawalin ƙara zama mutumin kwarai nan gaba dan takarar republican din ya ce abin da ya faɗa shekaru da dama da suka shige bai kamata ya zama wani batu ba ɗauke hankalin jama'a ne kawai sai dai trump ya caccaki abokiyar takararsa hillary clinton da mai gidanta a nadamar ya ce tsohon shugaban amurka bill clinton a zahiri ya zagi mata ko matarsa ta tozarta wa waɗanda mijinta ya sabawa jiya juma'a jami'an jam'iyyar republican suka kushe wa kalaman na trump mai tonon sililin nan wikileaks ya fitar da tarin wasikun imel na 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton imel din na week da wikileaks ya fitar sun hada da jawaban da ta gabatar ga manyan kamfanonin amurka an ambaci ta bakin clinton tana cewa ana buƙatar ɗaukar matsayin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu a batutuwa da suka shafi tsare-tsaren gwamnati masu kada kuri'a da dama dai suna ɗaukar clinton a matsayin wadda ba ta faɗa gaskiya shugaban kwamitin jam'iyyar republican na ƙasa rance prembus ya faɗa wata sanarwa cewa imel ɗin sun nuna matsayin da hillary clinton take nunawa a yakin neman zaɓenta damfara ce kawai imel ɗin na daga cikin ɗaruruwan sakonni da wikileaks ya kwarmata daga imel ɗin john podesta shugaban kwamitin yakin neman zaben clinton kwamitin dai bai tabbatar ko kuma musanta sahin hancin sakonnin ba bani sanders wanda ya kalubanci kalubalanci clinton a zaben tsere dan takara ya yi kira ga reta da ta fitar da jawaban da take gabatarwa manyan kamfanonin amurka rahotanni na nuni da cewa an biya clinton sama da dala miliyan 20 domin jawaban da ta gabatar ga manyan kamfanoni da dama masu mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri nisar filhashin gumal ke cewa ku huta lafiya.